No. barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio. Za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 16 ga watan Mayu na shekarar 2023 za mu magana ne akan sallan nan da wasu maza ke yi na cewa wai a daina yayin mace musamman ma ga matar farko. Amina babbar magana. Ke dai bari zara. A don haka a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashe Hausa ta tattauna da baki maza da mata a zauren namu don jin yadda za a yi wato kwashe. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zoren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da baki mata da maza da ta gayyato mana waɗanda za ta gabatar da su. Mai sauraron barkanmu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum a yau za mu tattauna ne a bangaren zamantakewar ma'aurata inda za mu tattauna da malamai a cikin zauren namu kamar su malama binta shehu malama maimuna suleiman da malam alhassan a isa sai malama hauwa musa da kuma malam murtala aliyu sakwa wanda za mu tattauna da su akan al'amarin zamantakewar kishiyoyi a cikin gida a cikin dai kasar hausa an sani cewa ba kowane gida ne ake samun mace daya ba akan samu mace fiye da ɗaya biyu har zuwa hudu a yadda kowace take da matsayinta uwar gida wato uwar duk abin da aka kwaso ita ce babba juji in ji bahaushe ake jigawa a kanta akwai wanda suke tunani ko kuma suke da ra'ayin cewa akwai lokacin da mace take tashi aiki wanda bature yake cewa ta yi expire wato kamar dai kawai ta zama a jingina kawai take a iya tunaninsu to wani lokaci ne mace take zama kawai a bar jingina ta tashi aiki daga matsayinta na mace wanda ake aure a bangaren mazan za mu ji ra'ayinsu sa'annan batar su ma ga sunan kowace ta sha dan mara domin fayyace mana jeje wani lokaci ne suka yarda cewa sun tashi aiki kuma shin mace ma na tashi aiki a gidan mijinta malamai baka da zuwa wannan zaure namu bari fara daga waɗanda abin ya shafa kafin je ga waɗanda suke ainihin hada faɗa a cikin gida mata su ne abin da wannan abin ya fi shafa kai tsaye inda dama su ake cewa sun tashi aikin ko kuma su ne suke cewa yar uwarsu wanda ta girme su cewa su ta tashi aiki a cikin gida ma'ana ta ci zamaninta ba za ta ci zamanin wadda ta biyo baya ba bari fara da malama binta malama binta a tunaninki kamar wani lokaci ne ake cewa mace ta tashi aiki a gidan miji kuma sun mace ma na tashi aiki to ni dai a gaskiya ba lokaci da mace ke tashi a aiki ba ko ko in ce ta yi expired ba a kowane lokaci an daina yayin ta ba lokacin da ake daina yayin mace ni dai a nawa ganin sabida sai dai in ke mace kin bari kin zama cewa an daina yayin ki to eh to wai kina nufin hada tsohuwa ma ana yayin ki hada wanda kuka yaya uku hudu biyar da tsohuwa ana yayin ko za ku hakura ba ana ko shekarar ka ya kai ɗari ana yayin ka in dai har kai ma za ka zo a dama da kai amma an kai ka yadda cewa kai eh, ka yadda cewa kai ba a yayin ka fa to shine fa za a ce kai ma ba a yayin ka an a gefe amma komai shekarun ka ana yayin ka ko da yaushe To, malama Maimuna, kin dai ji abinda abin da malama ta ce mace wai ba a daina yayin ta kowane lokaci wai lokacin ta ne. Anya an ce ba abincin wani gubin wani. Eh? Yanda nake jin wannan kalmar a kasar Hausa cewa kar ta ci zamanin ta kuma ta ci zamanin amarya. shigen da take yi na kwalliya akwai lokacin da ake cewa wai ta dila dan shafe-shafen nan sai a ce wai a'a idan kasafi ne na abinci ko na abu sai a ce wai ai in ana kawo amarya kaji ta ba a kawo sai ce ake kin cida yanzu ba lokacin ki bane shin ba hakan bane ke ba ke da haka ba eh a ban yadda ba gaskiya saboda ko da yaushe ban yadda cewa mace tan ana daina yayin ta ba ba a daina yayin mace kamar yadda malama binta ta ce sai dai ita ne ta so a daina yayin ta tunda akwai wanda yasu suke ba da daman adina yayin su din saboda za ki ga mace daga haihuwa daya duk abin da take yi da ya kamata da da take yi daga ta haihu ɗaya shi kenan sai ta daina dan kwalliyan nan za ki ga ta daina yin shi dan kwarkwasa nan da dan gyaran gida ma za ki ga duk ta zama sai a hankali to in ban da abinki ma da mami wani kin ci da kwarkwasa kuma an ce wai ta rike girman ta wai in tana yi kamar ta yadda girman ta ne da wani za ta ji Eto eh to za ta in tana yi ta ci gaba da yin aminta yanda ko da gobe mijinta ya zo ya auro wata ba abin da za ta nuna mata anya haka yake to amma ai ce nake amaryar da dangin miji da dangin matar da kowa da kowa cewa yake yi kar ta ci zamanin ta ta kuma ci zamanin amarya ai ba maganan cin zamanin ka da na wani ko da yaushe ko kowa zamanin shi yake ci kuma ko da yaushe zamani ne yake tafiya da kowane abu to bari koma bangaren kanwa mm. kisan an ce akwai kanwa uwar gani duk abin da za a yi to akwai masu sila wanda suke ainihin kulla al'amarin maza an ce ku ne kuke ba da wannan gaba ku kuke ba da wannan fili da daman da za a ce akwai lokacin da mace take tashi aiki tunda ku da kanku kan ce kin tsufa da bakin ku ba cewa matar kin tsufa ki maza ko kuma yanzu ba lokacin ki wani lokacin wancan shin ana ku tunanin maza kuna ganin akwai lokacin da ake cewa mace lokacin ta ya tashi aiki ana kuma hangan na maza ne ku ajiye mata malam mace labarin fara da kai to malama gaskiya bana tunanin akwai lokacin da ake da yayin mace kuma ita mace ai dogon yayi ne da ita ko yanda ake gadaran namiji na dogon yayi haka mace take to mana bayani malam ita mace mai dogon yayi ita ce wanda daga lokacin da ta fara zamantakewa a gidan mijinta har zuwa karshen lokacin da Allah zai kawo ko rabuwa ko mutuwa wato wata daina yin duk wani abin da ya kamata ta yi na kyautatawa mai gida kyautatawa iyalan gida kula da kanta kula da gida kula da iyalan gida ba da zarar mace ta daina wannan to ita ta mai da kanta ba abin yayi ba to wannan barin dan koma ba cikin ansan da kake bani cewa mace in dai har za ta dauki ɗawainiyar gidan da duk nauyin da yake kan gidan bata kasa ba shine za a ci gaba da yayinta amma matukar larura ya sa kila ta kasa ko kuma ta ji ta gaji in dai har za ta rage wa'yansu daga cikin wayannan aikace aikacen to za a daina yayinta kenan kenan dai akwai lokacin da za a daina yayin mace to ai ba aikace aikace dama take ba to me ba dawainiya take ba ai dawainiya akan mai gida yake a kasar Hausa to ita me take misali ita ita mace ta zo gida an auro ta lokacin da aka gano ta an gano ta tsaf yar gaye mai kwalliya mai tafarkwasa kamar yadda yar uwata ta faɗa kuma ta zo a gida bata daina ba ran da ta daina dole a daina yayin ta au dama abin da fili ne kwarai da gaske ba na ruhi bane kenan kwarai da gaske malam hasan aliyu kaji an ce wai fa idan har mace ta daina wani abubuwan to lalle ko za a ba amarya dama ta dinga tika ta da ƙasa a cikin gida ba tare da wani abu ya faru ba alhamdulillah an yi maganganu a kai wannan rashin yayi na mace a gida hakika idan har mace kam ta bar abubuwan da ya kamata ta yi a gida da mijinta muna ganin cewar don kamar da kamar da kuma ba yayi ku mata ku zai ne kuke kawo rashin yayin da za a ce yau ta yau fa gaskiya da alamun cewa ke yanzu yayin ki ya fara tafiya ke da kanki kika sa in baka ba ba ba ki da ba ba ku da lokacin da ba za a daina yayin ku to daidai wannan matakin ne ake ba ita amarya daman ta gaya mata cewa ta an daina yayin ta saboda da danginka da dangin makota da sauransu cewa in kwalliya ce macen ta daina yi ta cika kwalliya da yawa bayan ga amarya sai a ce har wani wai gasa suke da ita da sauran matan da aka hau kenan dai akwai lokacin da ake daina yayin ta ko lokacin da ya kamata ta daina wa'in abubuwan akwai ne a shari'ar naku na maza a a shari'ar naku na maza ba dai ai su su ku mata ku kuke buɗe kofa to kamar me kike kuke buɗe kofa wanda zai sa har mu maza mu ce yau gaskiya kamata bari man baki wani misali guda daya idan kika ga namiji har ya auro mace yana da mata daya ya karo na biyu akwai matsala cikin waɗanda suka karo suka karo auren nan ka tambaye su me yasa ka karo aure za su ga maka cewa saboda mata na ne mata ta tashi aiki ba ta tashi aiki ba eh akwai wasu abubuwan da yake dai ta bari eh aka daina yayin ta nagode gode wato in dai har za a daina yayin ta shine lokacin da za a kawo mata wata mafi yawa to idan aka kawo watan kuma ko da ta canza sai a ce wai dan me ma za ta canza an daina yayin ta to kin gani ai ta eh kishi ke ta nuna au to to barin ƙara dawowa bangaren ku na mata a yayin kuke nuna kukan abubuwan da ake muku na nuna an daina yayin ku ciki har da rashin adalcin da namiji zai yi wurin kawo abu shi ma a gida ko wani abin kyautatawa akwai wanda za ki ga har moto an siya wa amarya amma uwar gida an cewa ita an daina yayinta sai dai a bata tsoho ta tuka ita kuma amarya galleli ce za a bata in ce magana a ce ai tare da ke aka dinga ci yanzu dan ta zo za ki sa mata ido hajiya hawa yana faruwa ba yana iya faruwa idan namiji ba adali ba amma idan adalin namiji ne bai iya faruwa ba zai ma faru ba saboda da ke aka fara kuma da ke aka nemo wannan arzikin za ga yawanci kun tashi tare ne dan abubuwan ku kuna ta yi tare amma ya zo ya ce a'a shi zai dauki sabon abu ya ba mu amarya sai dai in rashin adalci yake so ya yi to an ce ai kun ci naku kai malama an yi miki ginin nan ki shekara talatin a ciki yanzu an auro amarya za a mata gidan sama ki ce dole sai ki shiga ciki ke ba yar yayi bace ran baki misali ina da mata ta uwar gidana tana da ɗaya. misali ta kai ta rika dafa mun abinci ta rika mun abin da ya kamata so in ka taho gida ita ba za ta kula da kai ba da ta saba mm. salamu alaikum a ah, mai gida barka da dawa lafiya lafiya kalau a tare ka a rike jakanka a je a zauna a zauna a gefen ka ya gun aiki ya kasuwa ya kaza yanzu saboda ta girma da manyan ƴaƴanta mm. tana ga yin hakan ƴaƴan Hausawa tafi haka hakan mm. tana ganin yin hakan wato ita wani faduwa ne balle ko kuma a gaban ƴaƴanta sai ta ce baban ku ya zo wato ita lokacin hutunta ya zo a lokacin ita hutu ya zo mata shi ko wani yana son kula mhm. daga wannan mata ta shi kuma tsubanta kwarai da gaske yana son kula zai fita ta masa addu'a ta raka shi ya dawo ta tare shi ya zo samu wurin abinci ita za ta kawo masa ba yaya ba amma a ko mai girki ko kuma yaya kai ku kai babanku abinci ku je ku kai babanku kaza ku duba ma yayi eh, an kai masa ruwa kuwa ita kuma wancan amarya tana kai ta bata da mamin mata wannan ba ta da nauyi akan saboda haka ita in ta zo za ta tare ka ita in ka fita za ta raka kan. in ka zo za ta kawo maka abinci duk irin waɗannan abubuwan za ta yi sai ga cewa to ai wannan ta daina kula da kai wataƙila ta gajiya saboda haka wannan da suke kuma kula da kai sai ka bata attention kula to babu babu uzuri ne malam uzuri shine idan jinya ne ko wata larura wanda kai kasan cewa dole ne zai hana ta yi wannan larura ce amma ba komi hajiyar falo tana zaune kawai ana kallon tv an kunna talabijin ana kallo mai gida ya zo sai dai mama babanmu ya zo to sannan sa ku je ku kai masa ku je ku kai masa kaza duk abin da yake bukata ba ke zaki wato sai dai in dai shi ke bukatar wani abu da ya zama mishi dole shi ya biyo ta sai ya ne mota. to kin ga oh. to kin ga wannan yakan sa ita zuciya tana sa ita zuciya tana sa abin da yake kyautata mata ko da kadan ne ko da kadan ne to idan yau ana maka tun kana hakuri gobe ana maka kana hakuri har za ka kai ga inda ba za ka biya ba akwai wanda ita duk kokarin da kai mata tun da ka iyo mata amarya duk adalcin da kake duk kyautatawa duk kula da kake bata tun da ka iwa murya ita abun ta wai yanzu ba ka ta saboda haka sabon ciwo zai ballo mata to malam ba wai bane ba wai bane yin aure ai kamar mu Hausawa musulmai akwai addini cewa aka ce bibbiyu uku uku ko hudu ita ɗayan ma addinance ka zama a babin rashin adalci ne wato larura ce a babin na larura ne zama da mace ɗaya babin na larura ne akwai jinya akwai tafiya akwai matsaloli iri-iri akwai matsaloli iri-iri wanda ke kanki kina bukatar hutu to amma ba za su gane wannan ba ran da ka iyo amarya to kawai ita agunta ta an daina yayinta ba ta sani ba kuma a lokacin da namiji ya auro wata a lokacin yake kara yayin wanda take gidan sai dan ita ta zubda kanta. kanta. Kun ji sirrin mata sai a dage. ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban maudu'in namu na yau. malama mai muna kama idan aka dawo bangaren kyautatawa ba inda ake cewa idan an baki goma an ba amarya ashirin bai kamata a ce kin daga murya ba saboda ke kin ci hamsin da sittin da ɗari kafin ta zo ina ba hakan ya kamata ba gaskiya saboda magana ne za a yi na adalci kuma idan dan kana da matanka na gida tana da 'ya'ya alin misali kila mata fa maka 'ya'ya biyar ko fiye da haka ita amarya ka auro ta daga baya kyautata wani da kake ma matanka na gida shi ake so ka dora ka ci gaba da yi kuma ka yi mai amarya kar ka ce zaka fifita amarya wai don ita yanzu ta zo ka ce zaka fifita ta akan wai na gida ba shine adalcin ba ita amarya ita kaɗai ne ma lokacin da ta zo ko da ɗaya ma kila bata riga ta ajiye ba kuma wancan ita mai iyali ne adalcin ma da ya kamata kai shine wancan da take da iyali kasanta ma ya kamata ya fi na amarya da yake ita ita kadai ne har sai ranar da amarya ta tara nata iyalin tukunna sannan idan iyalin ya zo daidai yawa ɗaya da na wancan uwar gidan sai ka ci gaba da yin musu daidai amma ba maganan ka fifita wai amarya akan uwar gida ba mu san shi ba wannan Malam Binta. Malam Sakwa ya yi magana akan cewa ita uwar gida sai ta bar jikinta ta zauna sai ta rika aikan 'ya'ya su je su yi abubuwa. Na farko tun a farkon zaman ta kewan aure maza su suke fara kawo wani matsalar cewa a'a ni ni ne uban gida ba zan sake wa matata ba ta yi yadda take so ba. Sai su hana mata su yadda suke so a gida tun farko. Sai kuma daga baya su je su samu wata a waje wanda sai su sake mata. Au to Sai su sake mata ta yi musu yadda suke so. ke kuma a gida ba a baki wannan dama ki zauna ki kula ma da shi ba ki yana shigowa zai na fuska yaki ko dariya a fuskar sa babu kuma duk kyautata ne kike ko ba kyautata kana kyautata kana iya kokarin ka amma gani yake shi fa shi shine ugan gida fa in ya shigo gida amma idan ta biyu ta zo ita ce ta zamani to idan ta biyu ta zo ta zamani ita ta ta riga ta ita yanzu ita ce ta zamani ke kuma an yi muku auren tun kuna yan yara yanzu tun kun taso tare kenan da ke da shi wato kina bashi girman kina kina bashi girman shi kina kina mi sosai amma yanzu wanda za ka shi kaya kuma zauna lafiya za a zauna lafiya oh. to inda matsalar take kenan a gurin maza dan duk su suke kawo wato akwai maganar da rashin adalci a cikin wannan sosai sosai maganar rashin adalci malama hawa bayan da aka auro fiye da mace daya a cikin gida za ka ga babban ana ce mata ai ke babban juji ce komai ya kamata a daura a ki ita ce aka sani dole wai ce hakuri ita kuma dole ne ki hakuri sauran kuma sai a ce to kuma ya dinga girmama na nasu ke ba magana hakuri dan an san su za su yi abin da ya kamata kenan ko ko kina ganin akwai gyara akwai gyara sosai saboda ba zai yiwu ba a ce ke da kike uwar gida a zo a taka ki sannan a ce ke ne kuma da hakuri kamata yi a nuna ma duk in kana gaba da mutum dole ne ya zo girmama ka idan aka yi wa amarya dole ne ta girmama uwar gidanta to kira ne cewa dole dole ne shi mijin in bai yadda a girmama ta ba za a girmama ta su ne ba ta adalci shi yasa su wa'anna za ki ga su ma inda suke uwar gidan idan za ta rena uwar gida in ta shigo gidan za ta rena uwar gida tabbas za ta rena shi ma ne. tana ma mishi gila za ta mishi saboda wani lokaci za ga a ce wai garin soyayya a ce mace ta zo ta ce tana rakiya ta ce ina sai ka bani sai ka bani ke uwar gida ba za ki iya mishi akalan ba amma ki zo ki ga yarinya karama ta zo tana jin shi cicca ah, wallahi baka fa bayar ba sai kuma sai hankalin ku ya tashi ai ku mutan da ne wata ta ma ta ci zamanin ta aha ina na ruwanka da wannan kai da abin da kai ka fara da shi kai ka iya shi kai kake mishi amma zaka ga ana mishi rashin kunya ba ba zai dauki mataki akan wannan abin ba malama binta kin ji fa yanzu da bakinta ta take cewa duk abin da amare suke yi uwar gida ya sun ganin kaman wai wai rashin kunya ce wai wai sun yi ba daidai ba to ke kuwa ai dole su dinga ce muku kun ci zamanin ku kuma za ku ci zamanin amarya tun da kun ce ba za ku iya yin wannan abun ba su kuma za su iya soyayyan nan abin da na ga take kokari ta ce ba wai tana cewa ko su wai suna yin wani abu na ko kyautata miji bane kamar suna kokari su ma yi fitsara ne kuma shi bai cewa komai to ai yana so kenan ke ba sai ki dage ki fitsarin nan a'a to ai fitsara ita kuma ba ta cikin ɗabi'an mu ta Hausa to menene abu na fitsara amarya ce ta zo ke kin nuna cewar kin tsufa ba za ki zo ki watakila abin da take kokari ta kawo kai ne za ka fita an bi ka ana dan tabarbasa ana ce maka to zan fita sai ka da to yanzu mai gida haka zaka tafi ka bar mu ai ba ma so eh, ana ba a so ma ka tafi ana ta kokarin kar ka tafi ana kar ka tafi ana kokarin ka ita kuma wancan tana zaune tana cewa ka ganta ka ganta eh nanin yayi wannan fitsarariyar ai ba fitsara ba ce zamani ne a da ne zaka ga mace komi ake cikin kunya ake yin yanzu amarya da uwar gida ana gasa ne wurin tafiyar da zamani nuna yadda zamani ke shi gida yana da sha'awa wato abu ne na in baki ba na wuri kenan yanzu shikenan in dai ba mace ba ta so a ce mata ta tashi aiki dole ya tayo ina ta ma ita ma ta shiga ciki tunda ai ba zagi bane a in zagi ne ko cin mutunci to wannan fitsara ta zo amma fitsara yanzu su a gunsu mata da suke dubawa wai a'a ko an dan wani kwalliya an zo ana dan lailaya ka ana cewa zaka fita a mai gida yanzu zaka tafi ka bar mu ya za mu ka wai shine fitsara yanzu abu su to mala alhasan hakika wannan bayani haka take saboda mafi yawa za ka gan uwar gida ba abin da ya dame su ba abin da ya dame su inda suka aje yaya inda suka aje ba kula ba tsafta idan har ka auro wata ita kuma ta lura da irin abubuwan da uwar gidan take in har kisa suke wani lokaci cewa wai ta mallake miji ba nan ba nan take ba sai ka gan ita amarya ita ta zauna tsaf ta duba ina ne akwai matsaloli a gidan nan wannan uwar gidan nata shi ta ɗauko wannan matsalolin a mai gida ma ko riga ya sa ta a haɓar wannan hula ya daidai takalmi ka zo na wannan takalmi bai macin ba kana shigowa ita ta sauri in ranar girkin ta ne abinda kamar yadda shi malam murtala faɗa zina competition za gan ana shiga ana gasa tsakani ke kin zauna kawai wannan abin da burge ku Wa kwarai da gaske ke kin zauna kawai ba abin da ya dame ki kin ke da kanki kika sa aka dana yayin ki amma ba wai an dina yayin ki ba to malam alazan ba ku kuke cewa jibe ta da Allah na nawa kika aje wando zaki sa yau da zaki sa yau ka kushi ta kashi da Allah wannan kwan keken da kika sa ma bai miki kyau ba ba ku ne kuke dakushe sama su dane ah, mafi yawa maza ba sa ba sa irin wannan to ba ba sa irin wannan amma ai hadda batun rashin yabawa mafi yawanci zaka gani cewa mazajen su gaskiya ba su cika yabawa ba tun ba ma batun uwar gida ba in ya zo kan uwar gida sai ki ga kin yi kin kokari iya kokari ki yo lallen ki ki yo kitso wallahi ba lalle namiji ma ya juya kalla kin yi sabon kitso ba ki ta cire dan kwali a falo ya ma hango ya ce a'a ga wannan fa an yi sabon kitso sai ki ga ko kallon wurin ki bai ki ta miƙo mishi hannu ki ta miƙo kin yi mm. lalle ki ta yi kamar ma irin kina so ki mika abu ne amma bai ma ko kallo bare ya gano amma ki gwada kuna tafiya a titi ki gani wata ta dan zubo kasa gashin na wannan sai ki gani haka ta miro kamar idon zai cire wani lokaci har su hada motoci ma abu buga sosai mm. abin da ke faruwa amma ke ga nan kin ci kwalliya wanda wani namijin ma shi ma zai iya ganin ki amma shi fa ba zai gani naki ba so ni ban san me ke kawo irin waɗannan abubuwa amma na amarya ana gani amma na amarya idan ta zo a ba a komai ta yi ko ba. kishi na ba bacin ba kishi abin da nake cewa anan ba mm. tun daga farko kina yi ko kwatai da amarya ta shigo ki fara yi kina yi mana san cewa tana yi ne macen da zaka ga tana yi tana yi ne tun da tukunna ta ci gaba da yi to ba yanda za a yi a ce kan namiji kina wannan kullum ma'amala ta shigo ka ci gaba a ce kuma sannan ya ce shi bai san da ke ba in da dama ta kina yi kafin amarya ta shigo to na tabbata cewa ba ba wani namiji wannan malama san ka san su fa mata dama zargi gare su dama zargi ne yanzu duk abin da za ta faɗa tana ma iya faɗa ita uwar gida ba ta fasan me yake faru yanzu mafi yawanci za ga gidajen nan ma bambanta su aiki ba ma gida ɗaya ake aje uwar gida da amarya ba kowa gidanta daban kuma ko da kayi gidan sama hawa ɗari ka sa uwar gida ka je ka kama wani ɗan ƙaramin ɗaki da wurin da wurin bayi wurin bayi da Da mm, wurin dafa abinci ka saka mm. amarya ita kullum uwar gida a gunta ka zaɓin ce ta kawai dan ka ɗaro mace kuma abin da ka je kai duk abin da ka tafi can watakila ma ka je gida amarya na faɗa ko kai mm. za ku kwankuna faɗa waye gari amma in ka zo gunta ita kai kayan munafurcin ta ne ta kullun cikin zargi kullun cikin ba ba kai daidai ba ba kai daidai ba to saboda haka zaka ga cewa a ko tafiyan ko kwalliyan ta yi in ta zo ta sai ta ce ma ai a wancan gidan da aka kwalliya har ma kai kake bada kuɗi ake yin kwalliya hmm. eh in kake badawa ake yi ke ma ana baki kina yi hmm. me ya kawo zargin wancan gidan ina ruwanki da wancan gidan hmm. in wuri ɗaya kuke tare ga ɗaki ga ɗaki kina kallon abin da ke kina da shaida kina iya bada cewa eh, ana miki zalunci ko ana tutanki amma a tsari kullum sun kafu ne akan zargi sun kafu ne akan jita-jita wata kawa ce ta banza za ta zo ta baki labarin abin da ba shi bane kuma inda za ki fita shiga gidan za ta yi ita wato ne ita ne kwata-kwata ne wato zargi ne ne maganar yayin nan mace kullum ana yayin ta kamar kwarai da gaske mace yar yayi ce har abadan yar yayi ce mm. kuma duk ki tambayi inda za ki hira da mazaje ki bi su layi kashi 80 a cikin 100 za su gaya miki cewar ko sun yi aure kullum sukan daraja uwar gidansu fiye da amarya saboda tare suka taso komi aka ita wancan ɗin tare suka komi Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kuma madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiranmu na farko da wa muke magana. Wa alaikas salam da wa muke magana. Za ka ɗan rage akwatin rediyon ka ba ma ka sosai. da tare da rediyo ina da ban tare da rediyo a yau saboda ban ji wani da ake tattaunawa ba kai yau To mun gode da wannan kira naka daga Nasarawa da wa muke magana. To da shirin Tela ne daga nan layin na zuka cikin garin lafiyan bare bari. To alhamdulillah na ji mutum da ake tattaunawa. Kuma gaskiya mace ba yayin ba a daina yayin ta. Ko lokaci mace tana na yar kwalisa yar kwalliya a ga wanda ta sa wa kanta kurgucewa wallahi sai ga mace ai duka mata na kayan ce ta tsuba ko an daina yin to ita ne ta so wata sai ga ta ta zama barkate da ta zaren ta yi mace ta haihu ta yi uku to sai ta rikice da mai da kanta tsohuwa to ta yaya miji ke gaje kin mai da kanki ga yanda kin muke kamar da kanki wani ba zai ce ya dina yanki ko kuma yi watsi da ke ba ya nemi wata yana da kyau mace ko da ta tsufa ta kama kanta ta kuma kula da mijinta mai magana dai bashir tela ne daga nan lafiyan bari bara tashi lafiya To mun gode Bashir Tela daga Ghana da wa muke magana. muna magana da Idris. Muna jin ka Idris. To masha Allah muna gode muku kware da irin wannan abubuwan da kuke ajiye mana wato kuna kara wayar da mu muna karantuwa sosai wato gaskiya yawanci mata su suke wasu mata masu ne suke fada da su ke miji ya karo mace saboda wani hali da ake shiga ko na rashin lafiya ko kuma ko na ganin cewa abin da take a da ba za ta iya zuba musamman laka ce namijin ba mai hakuri ba da kuma da sauransa wata ma ita ke nemo ma mijin mace da zai aura da haka na gaskiya mu maza ba ma wulakanta mata gaskiya a daga wajen su kamar da yan wasu ta faɗa To mun gode Idris da wannan kira naka daga jihar Sokoto da wa muke magana. Kuna tare da Bello Garba Dinawa a mai blouse kala-kala daga nan Sokoto. A gaskiya dangane da abin da shahi mata domin muna ganin duk daɗewan mace ko ni zamanta daɗewa ga gida to gaskiya ba wai abin walakanta suwa ta ba ko kuma a daga baya kana walakantar da ita kana ciya kana yi ta amarya ga ga gida gaskiya wannan ba dacewa ta ba kuma ba al'adar mu bace sai da muka duba ita uwar gida zaman ta uwar gida tana nan zaman ta kuma za ta kara farjini mm, da kuma biyayya ga miji kuma za a kara santa musamman ma Allah ba ta ya'ya ko kuma da ba ta ya'ya ba dace ta gida ta wata hikima ce kuma wani abin bugun To mun gode da wannan kira naka a ah, Bello Garba. Sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana. Abubakar daga Afiyan. Muna jin ka. Eh mata ba haka iman ban na eh, ayin Ba sa ba sa ba sa yayi baya karewa. Mm. Yayi baya karewa saboda in yi ba ki cewa to da abinci ba yayi ba zai kare ba. To mun gode da wannan kira naka sai kuma mu na gaba da wa muke magana? Da wa muke magana? Muna ji da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Jamhuriyar Nijar ne umma mala alina daga nan dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka a gurguje me zaka ce akan maudu'in namu ne. Lalle in ka ganin uwar gida in ta kanta na yan amarya ta zo ga gida. Mm. Lokacin nan da ita ta wadar kanta tunda miji bai wa shi amarya a ce yaran ma ya ma a bisa wani gidan shi. To na gode Amerika sai an mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen ɗaukan wayoyinku kuma muna godiya sai a gakace mu rana ita yau domin jin mu da wani sabon maudu'i. To a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗansa wato Julie Leathers tare da abokiyar na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.